وبص منكما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مختصاتها وكل مختصة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم لحدي بيو رمضان هجرة تدعو لغير وبدأ أربعين شدة يداتي دا بيو وطن أكو شكرا تدعو لغير 25 za mu ci gaba da tafsirin suratul ghafir insha Allah ita ta aya goma shi wannan karatu namu na yau yana dauke da bayani akan mutuwa biyun kafirai da kuma Allah madaukaki ya ba mu misali ta yanda yake ke samun gafararsa ga masu imani to anan kuma sai Allah mu dauki ya kawo mana misali na biyu yanda yake zama mai tsananin hukuma yana zama mai tsananin hukuma kafirai kamar yadda fara a farkon sura gafiru zambi wa qabilu tawbi sai Allah mu dauki yake shadidul iqab Allah mai tsananin hukuma ne yace إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون إن الذين كفروا للي ودن استكافر جيم yunadauna za a kira su a ranar tashin kiyama da makatun lajiɗi ya kunshi duniya sanar da Allah ya muku a nan duniya akbaru min maktukum an fusakun ta fi sanar da kuke marayukanku a yau a ranar kiyawa. wato Allah zai gaya kafirai haka a filin isafi domin kafirai za su tsani rayukansu a ranar tashin kiyawa. mutum zai tsani kansa shi ne Allah yake gaya musu yadda kuke tsanin kawunan ku ai bai kai yadda Allah ya tsane ku ba yadda kuke tsanin kawunan ku a yau iz da auna ila imani fa takfurun a lokacin da ake kiran ku ku yi imani sai ku kafirce wannan lokaci tsanar da Allah ya muku akbaru min kuma su sabu ya fi tsanar da kuke marayukan ku a yau a wannan rana wato ya nuna cewar duk sa'ilin da Allah ya kira mutane su yi imani suka yi imani to Allah yana sanar su saboda ka kalmar tsana tana daga cikin siffofi na Allah subhanahu wa ta'ala eh, siffar ayyukan Allah tabaraka wa ta'ala Allah yana tsanan kafirai a ranar tashin kiyama shi yasa Allah ya ce la maqatul tsanar Allah akbaru min maqtikum anfusakum ta fi tsanar da kuke marayukansu suna kuka a ranar tashin kiyama su kafirai suna bukatar Allah ya ba su dama su dawo duniya suna neman Allah ya ba su dama su dawo duniya saboda mai su sake ayyuka wannan dalilin ya sa da suka tabbatar ba za su samu wannan damar ba suke tsanan kawunan ma karu ila hadi zala anhumul hawa saboda a kiyama babu sauran son zuciya duk wani abin da ke hana mutum ya ga gaskiya an kawo da ita idan ma akwai wani abin da yake hana ka ga gaskiya an kawar da shi don haka yasa babu nadamar da tafi muni kamar ta kiyama so daga kun sani halaka ta cin musu wannan dalilin yasa ba suke wannan tsanama rayukansu wannan mataki na farko kenan na biyu idan sun shiga wutan suna la'antar suna addu'a ga duk wani wanda ya sanadin zuwansu ga wannan azaba din wanda shi ya nuna wato babu babu kyakkyawar fahimta tsakaninsu don haka wuta wuri ne wanda yake na tsinuwa ya zo da matakai kamar guda uku na ɗaya suna musu addu'a idan sun shiga wutan kamar yadda Allah ya faɗa a suratul a'ara aya ta 34 kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha duk sa'ilin da wata al'umma ta shigo wuta za ta tsine ma yar uwarta hatta idan daraku fi hajami'an idan sun gama haduwa a wutan qalat ukhrahum li sai na farko ku ce ma na karshe rabbana haula'i aballuna ya Allah kaga waɗanda suka batar da mu fa'atihim azaban dhi'fan minan nar Allah ka ba su azaba ta zama ninki na wuta wannan shine matakin farko addu'a su shine Allah ya bada azaba ninki guda na wuta akan waɗanda suka yi sanadin shigar su wannan gurin na biyu Allah ya ba mu labarin cewa wannan addu'ar ma bata tsaya ba suna daɗa neman kare a suratul azabi aya ta 66 zuwa 68 yawma tuqallabu qulubuhum wujuhuhum fi nar ranar da ake jujjuya fuskokin su a cikin wuta yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula wa qalu rabbana inna ata'na sadatana kubara'ana ya Allah mun bi shugabanninmu da manyanmu fa adalluna sabila sai suka batar da mu hanya to a wannan kuma fa sai ce rabbana atihim bu'ifayn kaga can bu'ifan nan kuma fa bu'ifayn Allah ka ninka musu azaba ninki biyu wal ankum la'nan kabira kaga mataki na biyu kenan wanda ya nuna cewar ah, mabiya suna la'antar shugabanninsu kuma suna musu mummunan fata sai na uku abin idan ya tsananta Allah ya ba mu labari a tsoron da tausilat wa qala na kafaru kafirai suna cewa rabbana arinan ladaini a ballana minan jini wal ina waɗanda suka batar da mu daga mutane da aljanun nan ka nuna mana a gidan wuta me za su yi na ji alhuma tahta a kadamina mu sa su a ƙarƙashin ƙafafunmu mu rika takawa zai kuna minan zan su zama su ne mafi ƙasƙanci su kaga kenan ko da yaushe tsanacce take ƙaruwa a zukatansu sun tsani rayukansu sun tsani yan uwansu waɗanda suka zama dalilin su wuta ma sun tsane su su yi addu'a Allah ka ninka azaba a kansu su sake addu'a Allah ka ninka azaba kashi biyu su sake addu'a ya Allah ka ba mu damar mu tattaka su kaga wanda ya nuna babu kyakkyawan fahimta tsakanin shugabanni da mabiya inda sun tabbata cikin fada cikin fata to suna da wata bukata ga Allah kuma har yanzu bayan wancan me suke ce ma Allah qalu rabbana amartana sanatan wa ahyaytana sanatan fa atarafna bi dhunubina fa hal la khurujin min sabil qalu suka ce rabbana amartana sanatan ya Allah ka amshi rayukan mu sau biyu wa ahyaitana sanatan kuma ka raya mu sau biyu ka karbi rayukan mu sau biyu ka ba mu rai sau biyu wato suna nufin eh, eh, eh, suna nufin cewa sun gane su yanzu da shike an yi tashi a ranar kiyama an taru gaban Allah hannu wa sun yadda cewar akwai Allah me dalili saboda waɗannan alaƙwarun arba'a juyi hudu da ya samu dan adam mautun fahayatun summa mautun fahayatun da can mutum babu shi Allah ya bashi rai daga baya aka kashi aka sake bashi rai kaga mutuwa biyu rayuwa biyu fa innana natayaqan yanzu mun tabbatar annana afkwana mun yi kuskure shi yasa suke cewa fa aka rafna bi zunubina mun yi ikirari da laifukan mu fa hal ila khurujin min sabil to shin akwai wata hanyar fita kaga suna tambayar Allah ko dai akwai hanyar da za mu fita daga wannan wutar wannan kuma yana kama da aya ta 53 ta suratul a'raf fa hal lana min shufa'a fa yashfa'u lana aw nurad fa na'mal ghayra alladhi kunna na'mal akai fada suratul a'raf muna da masu ceto a yau Ko ko akwai damar a mai da mu duniya mu sake aikin da muka yi kaga suna ce ma Allah Allah ya karbi rayukansu sau biyu kuma Allah ya ba su rai sau biyu da wannan shi ake nufi da almita ta yi ɗaukan rai sau biyu nan malaman tafsiri sun yi magana a kansa da yawa kuma za ka gani a littafin tafsiri da dama aulal maksud mai Allah yake nufi da na nasnatai ne Allah ka an shi rayukan mu sau biyu daga dama malaman tafsiri suna cewa asali dan adam kafin halice shi matacce ne saboda haka sa mutuwar ta zama guda biyu kamar misali inda Allah yake cewa kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata ashe kaga asalin dan adam matacce ne daga bayan Allah ya halice shi fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un don ka zuwa na ayar ka ga mutuwar biyu ce rayuwar biyu ce to wannan shine abin da Allah yake nufi galibin malaman tafsiri abin da suke faɗa kenan idan aka ce an ba ma dan adam rayuwa biyu an ba shi mutuwa biyu ana nufin da can kafin Allah halicci dan adam matacce sai Allah ya ba shi rai sai ya sake karban rai ya sake ba shi rai a kiyama sai zama mutuwar biyu rayuwar biyu to amma akwai hadisin albara bin azib wannan hadisin na albara bin azib shi yake nuna cewar wannan maganar da kafirai suke yi wani nau'in azaba ne da Allah ya musu wanda ah, ba irin rayuwar da aka ba masu masu imani ba rabbana amatna sunatayn wa hayyatna sunatayn wannan bai shafi rayuwar mu'mini ba kafirai ne kadai dalilin wannan hadisi saboda hadisin albara bin azib annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innal kafira annabi ya bayyana ya ba da labari mai tsawo game da yadda Allah yake karɓar rayukan mutane to sai annabi ya fara da kafiri ba zakar mautahu Allah ya bayyana annabi ya bayyana yadda mutuwarsa take kasancewa mazan Allah ya ce wa tu'adu ruhu fi jasadi za a mai da ran kafiri jikinsa bayan ya mutu wato a kwanciyar kabari mala'iku za su da wannan kafirin wa ya malaka ne? mala'iku guda biyu za su zo gare shi kaga annabi ya ce to aduru ruhu fi jiki za a mai da ransa jikinsa wa za su hizarsa ya zauna shi wannan kafirin wa ya kula ne za su ce masa man waye mahalicinka fa kudu zai ce ha ha ha la adri ban sani ba wato yana yana faɗin magana ta kiɗimewa shine yaqulu hal mutahayyir alladhi la yaqdiru min eh, khayratihi lil khawf saboda tsaban kiɗimewa bai san ma me zai faɗa ba shine annabi ya ce sai ya rika cewa ha ha ha bai ma san amsa da zai bayar ba fayakulani da su za su ce to baka ba da wancan amsa ba ma dinuka menene ka? fa yaqulu nan ma zai ce ha ha la adri ban sani ba fa ne ni fa yasu musu tambaya ta ƙarshe ma hadha ar-rajulu alladhi bu'isa fikum shi wannan mutumin da aka aika muku me matsayin sa a gurin ka fa yaqulu zai ce ha ha la adri ban sani ba to a wannan lokaci annabi ya ce fa yunadi munadin min as-sama'i sai wani mai kira ya yi kira daga sama za a ji kira daga sama Allah maɗaukaki zai yi kira zai ce an kazaba bawa na ya yi karya dalili kuwa saboda addinin Allah shine islam annabi muhammad shine annabin gaskiya كان ظاهرا fi مشارق في مشارق الارض sannan babu wanda zai ce bai san annabi Muhammad ba gabas da yamma kudu da arewa saboda haka idan mutum ya ce aka tambaye shi me matsayin Muhammadu gare ka sai ce ban sani ba to babu shakka jihada ya yi gardama game da annabcin manzon Allah ke shi yasa sai Allah ya kira ya ce bawa na ya yayi ƙarya fa afrishuhu minan nabi ku ne ku ɗebo mai shimfiɗa daga wuta wa albisuhu minan nar ku ɗebo mai tufafi daga wuta waftahu lahu baban ilan nar ku bude mar wata kofa zuwa wuta sai manzo Allah yake fa ya'tihi min harriha wa samumiha zafin wutan zai yi ta zuwa zai ta zuwa ga wannan mutumin wannan kafirin da yake kwance a kabarinsa duk wani nau'in azaba da Allah ya sanya ma wuta da yana itowa gare shi ga zafi ga hayaki wa yubayyabu alaihi qabruhu za a matse kabarin za a matse kabarin ga wannan kafiri hatta tattalifa fihi abulahu har sai kasusuwan hakarkarin sa sun saba to annabi sallallahu alaihi wasallam da ya iso nan kaga waɗannan malaiku sun gama aikin su kala sai manzo Allah yake kuma yuqayyabu lahu a'ma abkamu sai a turo mar wani mala'ika shi wani mala'ikan makaho ne sannan kuma bai magana kurma ne bebe ne makaho ne ma'ahu masarabatun min hadidin yana rike da wata guduma na ƙarfe laudari Riba bihi jabalun da tsara turaba mazo Allah ce da za a bugi dutse da wannan gudumar wallahi wannan dutsen zai narke zai zama turbaya manzon Allah ya bada wannan misali ya ce fa ya yadrubuhu to wannan mala'ikar zai daki wannan kafirin yadrubuhu biha darbatan bugun da zai mar yasma'uha ma bainal mashriq wal maghrib duk halittar da take tsakanin gabas da yamma sai ta ji karar dukan da za a yi wannan kafiri a kwanciyar kabari manzon Allah ya ce illar sakalai in ban da mutane da aljanu amma duk halittar da take tsakanin gabas da yamma tana jin ƙaran bugun da ake ma wannan kafin, manzo Allah yake fa yasiru turaba wannan kafirin gaba ɗaya zai murmushe ya zama kasa saboda ƙarfin wannan bugu da aka mar qala sai manzo Allah yake thumma tu'adu fihi ruh sai a sake mayar masa da rai to kaga annabi yana nufin mutumin da ya mutu ya mutu sai da aka sake bashi wani rai saboda wannan duka da mala'ika ya masa to wani hadisin yana al-musnad kuma yana sahihu abi dawud hadisi na 4754 yana sahihu tarjib hadisi na 3558 hadisin al-bara bin azib to akwai riwayar abu huraira Allah ya kara masa yarda wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ce. wa yu'adul jasadu lima budi'a minhu sai a dawo da jikin kamar yadda aka faro tambaya gare shi Wani hadisin na Abu Hurairah yana yana al-Musnad al-Imam kuma yana sahih Ibn Hibban shi ma yana sahih al hadisi na 3561 da wani shi ya nuna cewar ashe kafiri ana dukan sa a kwanciyar kabari ta inda sai ya mutu kaga kenan mutuwar guda biyu ce don kalmar da manzon Allah ya faɗa sun matu abu fihin ruhu sannan a sake mayar da rai majikinsa a hadisin abu hurairu ba wa yu'atu jafatu lima gudi amin ya nuna cewar mutumin nan ne dukan da aka mar da ya mutu sannan sai Allah ya sake ba shi rai kaga ke na mutuwar kafirai guda biyu ce ba guda ɗaya bane mutuwar kafirai ba guda ɗaya bace akwai malaman da suke da wannan fahimta saboda alaƙanta wancan hadisi da kuma wannan ayat da muka karanta in ka dubi mirqatul mafatih mujallal na farko shafin 212 malamin yace wala yaqudu an yatamassaka bihi man yaqul malamin da yace inna fil qabri imatatain wa ihya'atain a kwanciyar kabari akwai kisa na musamman bayan mutuwa da aka yi na farko akwai kisa da ake yi a kwanciyar kabari karban rai sannan akwai tayar da rai wanda ake a kwanciyar kabar ke idan mutum ya ɗauki wannan hadisi sannan kuma ga ayar Alƙur'ani to magana ta kai shi yasa ce kamar su tafsirin tafsiri qaulihi ta'ala wato yadda Allah ke faɗa wannan aya ta 11 قالوا ربنا أمتنا اثنتين na الله كأمشر Kuma ka raya mu sau biyu. to kaga wannan nau'in azaba ne da Allah yake makafirai a kwanciyar kabari saboda kai sa suke bayanin sa a filin hisabi lokacin da Allah ya ce su shiga wuta don a lokacin ne ake magana da su kuma yadda malaman tafsiri suka faɗa misali tafsirin al-Imam Sa'di yace hina yadkhuluna an-nar lokacin da kafirai za su shiga wuta wa yuqirruna annahum mustahaquha za su yi ikirari sun cancanta su shiga wutar ke na kafiri ba zai shiga wuta ba sai ya tabbatar ya yi laifin da ya kai ya shiga wuta lima fa alhu da adh-dhunubi wal azwa fa na anfusahum a wannan lokaci ne kafirai za su dinga kyamar rayukansu kafiri zai je yana kyamar ransa lidalika ashadda al-maqt mafi tsananin kyama wa na alaiha gayatal gababi kafirai za su yi fushi da rayukansu makoran fushi fayunaduna inda zalika to a wannan lokacin ne Allah zai sanar da su ya ce musu da maktun lafi iyakun sanar da Allah ya muku iz tud'auna imani ka fatakfurun lokacin da ake kiran ku ku yi imani kun in wannan sanar ta wanda kuke makawunan ku aiki wannan shi ya nuna cewar adalcin Allah kafiri ba zai shiga wuta ba sai ya tabbata shi yayi laifi wutan ne ta cancanta gare shi a waye gari yana tsanan ransa Allah ka kare me Allah ya ce ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن شرك به تؤمنوا فالحكم الله العلي الكبير ذلكم الله زي ce musu al'azabun da zai an tufi wannan azabar da kuka shiga dalilinta bi an nahu iza iya Allah wa da idan an kira Allah shi kadai kafartu sai ku kafurci ba kwa son a kira Allah wa in yi sharaf bihi tu'minu idan an yi shirka da Allah sai ku gaskanta wato shirka ce kuke so ba ku san Allah dalilin da sa ake muku azaba a yau kiyama kenan fal hukmu lillah saboda ka hukunci dai game da al'amarin ku yana gurin Allah al-aliyyul kabir Allah madaukaki Allah babba wato nan ya Allah yana tabbatar mana ɗabi'ar kafirai a duniya duk sa'ilin da suka ji gaskiya kyamarta suke don misali inda yake magana suratu zumar aya ta 45 wa idza zukira Allahu wahdahu اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون إن أكترى ونن الله كافرين في تمرنا da ka idan ana kafirci kafirai suna jin daji idan ana bin umarnin Allah wannan yana ɓata ran kafirai Allah yake to ai wannan shine dalilin da yasa ake sa ku a wuta a yau wannan shine dalilin da yasa aka sa ku a wuta a yau da farko ba ku ba ku kaunar duk wani abin da annabi Muhammad ya zo da shi zalika bi annahum karihu ma anzalallah sun kyamaci duk abin da Allah ya saukar fa ahbata a'malahum to idan za a ambaci Allah kafiri ya ji bai son Allah amma idan za a saba ma Allah kafiri ya ji yana jin daɗi to kaga ya samar ma kansa dalilin azaba a ranar tashin kiyama sai Allah ya bayyana kansa هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب هو الذي يريكم آياته الله مكو آيو ينسى wato Allah da kuka kiɗin nan a duniya ba boye ba shi Allah a duniya ba ka ba al'amarin sa bayyana ne huwa allazi lahu al-hukmu yawm al-akhir shi yake da hukunci a ranar tashin kiyama a duniyar bai boye al'amarin sa ba yunazzilu lakum minas sama'i ma'an rizqan Allah ke saukar da arziki gare ku daga sama yana ba ku ruwan sama kun san babu wanda yake wannan in ba Allah ba to amma ba shakka wa ma yatazakkaru illa man yunib babu wanda zai iya wannan tunani sai mutumin da ya karkata ya koma ga Allah amma Allah ya bar al'amarinsa a fili saboda ka duk mai hankali a duniya ya san akwai Allah sai Allah ya ce fadu'u fadu'u Allah mukhlisin lahu ad wa lam kariha al-kafirun fadu'u Allah mukhlisin lahu din sai ku kira Allah ku bauta ma Allah kuna mai tsarkake masa addini walau kare alkafiruna ko da kafirai ba sa so saboda dama da gangan suka bar Allah din ku musulmai ku riki ibada sosai ko da kafirai ba su ku riki abinda Allah ya umarci Allah ka samu ya sai ya ce rafi'ud darajati dhul 'arsh يلقي الروح بالأمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق rafi'ud darajat Allah shine mai daukaka martabobi Allah yake daga martabobin manzanni da na waliyansa a gidan aljanna a daga wannan ga aljanna ta farko akai shi ta goma wani daga ta goma zuwa ta ishirin Allah haka yake daga martabobin mutane a gidan aljanna Allah ka san na shi zul arshi Allah shine mai al'arshi halitta mafi girma yulqi ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi Allah yana jeho wahayi yana saukar da wahayi ga wanda ya so cikin bayinsa liyun zira yau talaq saboda ya yi gargadi game da ranar haduwa ranar haduwa yaltaki fihi alkhalqu wal khaliqu ranar da Allah mahalicci yake haduwa da halittunsa shi sa aka kira ta yawmut talaq talaq kamar yadda ibn taymiya ya faɗa wanda yana aljawabu sabi a juz'i da shafi na 271 Allah ke saukar da wahayi saboda ayi gargaɗi ga mutane dangane da ranar haduwa ranar wacce haduwa ranar da ake haduwa tsakanin halittu da Allah mahalicci to wannan wahayi da Allah yake saukarwa yana saukar da shi ne ga wanda ya so ba wanda mutane suka zaba ba kuma wanda yake nuna cewar manzanci da Allah madaukake ya saukar rahama ce ga mutane saboda manzanci shi ke gargadin mutane tunatar da su ranar haduwarsu da Allah ranar tashin kiyama sai Allah ya ce yau mahun zo yau mahun zo na la'ayar kufin alallahi min homashai liman ilmulkun yawon لله الواحد القهار يوم هم باردون الله يكي راند mutane suke bayyana Ina aka ce bariduna ana nufin zahiruna la yasturuhum shay'un babu abin da yake rufe mutane saboda kafili duk inda ka ga ɗan adam yana bayyane babu wanda zai buya la takfa minkum Allah ce babu wani mai buya da zai buya saboda kai sa yace kun juna. mutane suna bayyane a filin hisabi la yakfa ala Allah minhum shay'u babu wani abu game da su wanda ya buya ga Allah babu shi saboda ka Allah yana ganin komai dangane da waɗannan mutane to a ranan Allah zai yi tambaya limanil al yawma shi mulki a yau kuma na waye wala ya kunu man yaruddu malaman tafsir suka ce a lokacin da Allah zai tambayan babu wanda zai ba ma Allah amsa Allah zai tambaya shin mulki a yau nawaye wala ya kunu man rudu babu wanda zai ba da amsa fa ya kulu sai Allah ya ba ma kansa amsa lillahi alwahid alqahhar yau mulki na Allah ne makadaici mai rinjaye mai fin karfi shine alkaharu idan aka ce ma Allah alkaharu kalma ce daga alkaharu ma'ananta algalaba wal akhdhu min alfawqi babu wanda yafi Allah karfi shi yake da rinjaye a saman bayi wanda yana daga siffofin Allah idan aka kira shi alkaharu al-imam al-azhari yana cewa wallahu al-qahiru al-qaharu qahara khalqahu bi sultanihi wa qudratihi Allah ya fi karfin halittansa ta kuduransa da kuma ikonsa wa sarrafahum ala ma arada taw'an Allah yana gudanar da halittunsa ta yanda ya so a halin suna so a halin suna ƙi. idan Allah ya tsari babu ɗan adam da ya isa ya kauce mu wannan tsari shi yasa ake kiransa al-qahharu lil mubalaga Allah mai gwada ƙarfi wanda babu wanda ya fi ƙarfinsa shi yasa ibn kanjo yake da ya kirga sunaye sunayen Allah waɗanda aka halatta mutum yana iya amfani da su sai ya kirga sunayen Allah wanda har abada haram ne dan adam ya saka ba a saka waɗannan sunaye yake la yajuzu tasmiyatul muluki kai koda mutum mai mulki ne koda mutum yana da mulki ba za a kira shi alqahiru ba ba za a kira shi alƙahiru bare a kira shi alƙaharu ba ba za a kira shi alzahiru ba ba za a kira shi aljabbaru ba ba za a kira shi almutakabbiru ba ba za a kira shi al'awwal wal akhiru ba da kuma alzahiru wal batin ba a kiran kowa allamul guyubu sai Allah waɗannan sunaye babu wanda ya cancanta a kira shi da su in banda Allah subhanahu wata'ala to abin da zai faru shine lokacin da Allah zai yi wannan tambaya duniya ta ƙare lahira ba ta fara ba duniya ta ƙare sannan kuma lahira ba ta fara ba daidai wannan tsakani duk wata halitta mai rai Allah ya karbe ta kamar hadisin manzon Allah ya nuna to a ranan Allah yake tambaya limanil mulkul yawm yau kuma mulki na waye babu mai ba da amsa saboda halittu duk sun mutu sai Allah ya ce lillahi alwahid alqahari yau mulki na Allah ne makadaici Allah mai gwada karfi saboda ka babu wanda yake da rai a wannan lokaci ban banda wato shi Allah tabaraka wa ta'ala shi kada yake rayayye shi ke bawo kansa amsa sai Allah ya ce a gaba al-yawma al-yawma kullu nafsin bima kasabat la zulma yawm inna Allaha sari'ul hisab Allah zai ce al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat Allah zai ga mutane yau za a saka ma kowane rai da abin da ya aikata Allahumma al-yawma a yau babu zalunci a yau babu zalunci inna Allah sari'ul hisab lalle Allah mai gaggawan hisabi ne zaka dauka kamar za a dade ana hisabi ba dadewa babu dadewa Allah yake yana da gaggawan hisabi akwai hadisi hadisin al-Imam Muslim wanda yana kitabu suratul qiyama hadisin takwas hadisin ubaidullah ah, bin miksamin al-madani mun karanta hadisin nan a ah, littafin karatu littafin a hujja da kuma fathul majid wato zamanin bayan rasuwar manzon Allah abdullahi bin umar shi ne wannan tabi ke ba da labarin sabbaidullah bin miksam al-madani ya ce abdullahi bin umar sahabin manzon Allah sai yake karantar da almajirai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya haƙi rasulullah yace akwai ranar da annabi ya hau minbari saboda ka abdullahi bin umar yace lokacin da manzon Allah yake kan wannan minbari sai yayi bayani yayi bayani game da abin da zai faru a ƙarshen duniya gaba ɗayanta manzon Allah yake ya aqulullahu azza wa jalla samawatihi Allah zai riƙe sammai wa ardi wa da ƙasashe ba ƙasa ɗaya ba biyadaihi Allah zai riƙe sammai da ƙasashe da hannuwansa biyu a wannan ribayar kenan idan Allah ya ɗauki sammai da ƙasai gaba ɗaya ya riƙe fa ya kudu sai ce an allahu ni ne Allah zai ce ni ne Allah abdullahi bin umar yake wa asabi abu wa ha? to lokacin da annabi yake faɗa sai annabi yana buɗe hannunsa ya rike rufe ya buɗe ya rufe kaga annabi yana yana nuna masahabbai abinda Allah tabaraka wa ta'ala zai Allah zai rike sammai da ƙasa da hannuwansa biyu to sai manzon Allah yana buɗe hannun yana rufewa dan ya kwatanta maka girman Allah subhanahu wa ta'ala ya fi ƙarfin a daidaita shi da girman sammai da ƙasa gaba ɗaya Allah ta farko ta'ala idan ya riƙe sammai da ƙasa hannuwansa zai riƙa cewa anan maliku ni ne mai mulki Anan maliku ni ne mai mulki anallahu ni ne Allah sai abdullahi bin umar ce hatta na ila al-minbar yataharraku min asfali shay min asfalihi shay'in min sai nake ganin mimbarin da annabi yake kansa a masallaci shi kansa mimbarin yana motsi a ƙasan manzon Allah hatta inni la aqulu asaqitun huwa bi rasulillah sai zama mimbarin da annabi yake kansa mimbarin yana takkar yana kadawa yana girgiza manzon Allah kuma sahabbai suna gani kamar zai faɗo mimbarin da kansa yana motsi ne dalili saboda wannan magana da manzo Allah yake faɗa Allah zai ce anallahu anal maliku saboda tsaban tsoro minbarin da manzo Allah yake kai sai kama rawa shi kansa minbari saboda tsoron eh, eh, girman Allah subhanahu wata'ala to shine hadisin an ruwaito shi wanda ya zo a littafin almasani kamar yadda ya zo a sahihu muslim wa gairiha bi alfadin wanda ya zo da lafuzza daban-daban daga cikin lafuzzar annabi sallallahu alaihi wasallam yana kan mimbari yake ba da labarin abin da zai faru a ƙarshen duniya a duniya Allah zai ɗauki sammai da kasai gaba ɗaya hannunsa kaga lahira ba ta fara ba kenan sai ya karanta aya ta 67 ta suratul zumar wa ma qadarullahu haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawm qiyamati was samawati matwiyatun bi yaminihi subhanahu wa ta'ala amma yushrikun manzo Allah ya karanta wannan aya annabi yake cewa mutane ba su kimanta girman Allah yanda ya cancanta a kimanta ba alhali kasar gaba ɗayanta damki guda ce ga Allah wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al sai ka suranta ta kimanta girman Allah idan aka ce duniyar gaba ɗaya damki guda ce ta Allah to yaya kuma girman Allah yake sai Allah ya ce was samawati matwiyatun bi yaminihi sammai kuwa ababen nadewa ne da hannun damansa Allah zai nada sammai da hannun dama kama ana nufin da hannu guda idan Allah zai nade sammai da hannu daya sai ka suranta girman Allah tabaraka wata'ala shine Allah yake subhanahu wata'ala amma shirkun sarki ya tabbata ga Allah game da abin da mutane suke shirka da shi kuma har wannan yake nuna mutane ba su kimanta girman Allah ba ba su yi tunanin yadda girman Allah yake ba to shine sai Eh, manzon Allah ya ce maqwiyatun fi kaffaihi manzon Allah ya ce zai nade sammai a tafukan eh, shi Allah zai nade sammai a tafukansa yana tafinsa yarmi biha kama yarmi gulamu bil qura manzon Allah ya ce yanda yaro yake jifa da kwallo haka Allah zai rike kwallo a tafinsa inji manzon Allah Allah zai rike duniya a tafinsa yadda ka san kwallo to shi ne sai ibn taimiyya. ya ce fa fi hadhihi al wal ahadith wa ya yi sharhin waɗannan hadisai a majmu'u fatawa yana mujallal na shirin shafin gari biyar da da sittin biyu. ya ce waɗannan hadisai da aka ruwaito daga manzon Allah da suke bayani. yadda ƙarshen duniya zai kasance da kuma farkon lahira ya ce wal ahadithu sahiha hadisai da aka samu ingantattu ne al-mufassira al-mufassira tilaha waɗanda suke fassara waccan aya ta suratul zumar al-mustafida allati ittafaqa ahlul ilmi ala sihhatiha waɗannan hadisai ibn taymiya yake sun zo da dimbin yawa baya ga cewa suna da yawa duk masana sun daidaita akan cewar hadisan nan sun inganta daga manzon Allah اتفق أهل العلم على صحتها وتلقيها بالقبول دم لمن سنة سنكر ودنا حديثا باب ونمالمي دي يكي إنكاري yake musanta dangantakar waɗannan maganganu ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake ma yubayyin don haka waɗannan hadisai suke tabbatar mana anna samawati wal arda inda za a ɗauki sammai da ƙasa wa ma bainahuma da abin da yake tsakanin sammai da ƙasa a kwatanta da girman Allah bin nisbati ila azamatillahi ta'ala idan kana son ka kwatanta sama da ƙasa da kuma girman Allah sai yace asgaru min an takuna ma'a qabdihi laha ƙanƙantar halittu idan za a kara su da girman Allah yace kamar illa ka shay'i sagir fi yadi adina kamar kwallo ne ya zama to yana hannun mutum hatta ya duku haka matu da halkura don misali yanda mata suke curi yadda ake yin kura ko wani abu yake kamar ƙwallo ne yadda mazan Allah ya ba da misali a hannun yaro inda za ka kwatanta girman Allah da kuma girman samai da ƙasa kamar wannan kwallon ne da kuma girman yaro ga kenan annabi ya bayyana mana misali wanda zai sa mu gane girman Allah tabaraka ta'ala shine manzo Allah yake cewa ya kuzu jabbaru samawati sama wa ardu wa ardu wa ardu Allah zai rike sammansa kuma Allah zai ɗauki kasa wa qabada biyadihi sai annabi ya damke hannunsa lokacin da annabi yake wannan bayani manzon Allah yana faɗa Allah zai danke sammai ya kudu jabbaru samawati wa ardahu Allah zai dauki sammansa da kuma ƙasansa wa qabada bi yadi sai manzon Allah ya rufe hannunsa Wajen ala ya qabidu wa yabsutuha sai manzon Allah yana buɗe hannun yana rufewa wa kudu sai annabi yana cewa lokacin da Allah zai tattara sammai da ƙasa ya riƙe a hannunsa ƙarshen duniya kenan ga abin da Allah zai ce anar rahmanu anar maliku anar kuddusu anar salamu anar mu'minu anar muhaiminu anar azizu anar jabbaru anar mutakabbiru anar ladhi bada'atu duniya. Allah zai ce ni na faro duniya wa lam takun shay'an alhali da babu duniyar gaba daya ana allazi a'atuha ni zan sake maimaita halittan ni zan sake maimaita halittar ni kadai to sai Allah ya ce ainal mutakabbirun ina masu nuna girma ainal jabbaruna ina masu nuna karfi Allah zai wannan tambaya shi yasa sai Allah ya ce limanin mulkul yawma to babu wanda zai ba ba ma Allah amsa sai Allah ya ba ma kansa amsa lillahi alwahidil qahhar na'am aya ta gaba وأنذرهم يوم العزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع وأنذرهم الله يكيك مسكر كدي يوم الآزفة رانا من matsowa kalma ta al'azifa mushtaqqun min fi'li azifa azifa al'amru idza qaruba wato Allah yana cewa rana ce mai matsowa dan wannan sifa ya tabbata ga lahira saboda kowace rana iyama matsowa take ba nisan ta mu take ba shi yasa wannan yana daga cikin sunayenta yawmul azifa rana mai matsowa kullum matsowa take Allah yake ka mutu gargadi game da wannan ranan idil qulubu ladal hanajir lokacin da zukata suka iso makogwaro zuciya ta bar mazauninta ta taso ta zo makogwaron dan adam kabumina tana son fita mutane na na runce ta shine kabumina zuciyar tana son fitowa kai ne kake runcewa kana tura zuciyar don ta koma cikinka saboda tsabar bala'i Allah ka mana sauki iz qulubul ibadi min makafati iqabillah idan aka tashi a ranar kiyama saboda tsaban tsoron haduwar mutane game da Allah zukatansu suna dawowa daidai makogwaro kad shafisat min sudurihim kaga kenan asali zuciyarka tana cikin kirji amma ta fito fa ta'allaqat bi khuluqihim zuciyar sai ta makale a makogoron mutum shine Allah ya ce miha, ga mutane na ta runce wannan zuciyar suna kokarin hadiyewa suna kokarin mai da zuciya yarumuna raddaha ila mawdiha suna kokarin mayar da zuciyar wurin da take na asali min sudurihim fala tarji amma ba za ta koma ba zuciyar na son ta fita mutum yana kokarin mayarwa kuma ta ki komawa sai zama wata azaba ce ga dan adam filin hisabi fala tarji'u wala hiya takhruju min abdanihim fayamutu ita zuciyar ba ta fito ba bare mutum ya mutu sannan mutum bai iya mai da ita mazauninta ba bare ya samu kwanciyar hankali kaga maimakon a ce a duniya hankalinka ya tashi zuciyar tana bugawa to a ranar tashin kiyama ba bugawa take ba zuciyar kaura take daga mazauninta ta dawo makogoron ɗan adam tana kokarin fitowa Allah ya ce a mana gargadi game da wannan rana Allah ka samu ya ɗaukan wannan gargadi sai Allah ya ce malil na min hamimin su ku azzalumai ba su da wasu masoya wala shafi'in yuqa babu wani mai ceto da za a saurare shi azzalimi ba shi da masoyi babu mai cetonsa babu wanda zai ceci azzalimi saboda idan ka ga mutum a kiyama ya cuci wani ba inda za a yi ka ce kai ka ɗauki cutar nashi tunda kowa ta kansa yake yi shi yasa Allah ya ce babu masoyi ga azzalimi babu mai ceto Me Allah madaukaki yake cewa ya alamu خائنة الأعين وما allah ya san ha'incin idanu wa يسن خائنة إدانو وما تخفي الصدور ده أبين كده ذات كبوي kaga kenan duk abin da dan adam ya aikata Allah ya sani saboda haka hisabi a gurin Allah yana da sauki al-Imam al-Khattabi da yake sharhi ga wannan wannan aya yana magana kan wannan aya a littafin ma'alimin sunan sharhi sunan abi dawud yana juzi na farko shafin 287 yace khilafu zalika yace wa ma'ana ka'inatu ka'inatul a'yun Allah yace ya san ha'incin idanu me yake nufi da ha'incin idanu shine an yadmara bi qalbihi ghayra ma ma yuzhiruhu lin-nas da yawa za ka samu mutane abin da suka boye a zukata ba shi suka bayyana wa mutane ba abinda mutum ya koyi a zuciyarsa ba shi ya bayyana ba wa idza kaffa lisanahu ko da mutum ya kame bakinsa wa ma'abi bi ainihi yana iya magana da idanunsa mutum zai zama ba magana yake ba da harshe amma idanunsa suna iya yin ishara wanda take daukan ma'anar magana to wannan ishara ita ce haƙincin idanu yani khilafi zalika rabin nan yace ila khilafi zalika faqad kana fa idza kaffa lisanahu wa awma bi ainihi idan mutum ya kasance bai yi magana da harshensa ba amma sai yayi ishara da idansa sabanin abinda ya nuna to shi ake nufi da hajinci wa kada zuhur tilkal khiyana min qibal aynayhi kaga da idanu akai wannan hajinci shi yasa sai ake kiransa fasumir kha'inatul a'yun ha'incin idanu wato idan mutum yayi magana da idanunsa sabanin abinda harshensa ya bayyana to wannan shi ake nufi da ha'inci Allah ce ya san abinda idanu suka ha'inta kuma ya san abinda kiraza suka suka koyi saboda ka idan mutum ya koye gaskiya ya bayyana ƙarya Allah madaukaki ya sani abdullahi bin abbas da yake fassara wannan ayar ya zo ta bayanin ibn hajar a littafin fasul bari yana mujalla na biyar shafin ɗari kuɗa hamsin da biyu ya ce idan nazarta ilan mar'aci idan ka kalli mace turidul khiyana kallon ha'inci sai ya ce wa ma tukfi sudur ya zama abin da kirjinka ya kunsa daban ne tunaninka daban kallonka ga wata mace daban kamar misali tunaninka shine idza qadirta alaiha da zaka samu damar wannan matar a tasnibiha amla shi zaka yi tunda da ita ko a'a sai zama zuciyarka akwai abin take saka maka a lokacin da kake kallon wata mace to shine sai Allah ya ce kallon da kake yi Allah ya sani tunanin da ke cikin kirjinka shi ma Allah ya sani wato Allah yana cewa mu ji tsoron wanda babu abin da ya kuya gare shi dangane da halayenmu saboda duk abin da muke yi Allah ya sani da wanda muka bari a zukatanmu da wanda muka faɗa da harsunanmu da wanda muka aikata da idanunmu duka Allah ya sani shi yasa wannan ya zama abin tsoro kuma da Allah ke cewa anzirhum yawmal azifa إذا القلوب لدى الخنادر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين kuyi gargadi gawa game da wa Allah wanda ya san abin da idanu suka haɗinta ha'inta da kuma abin da kira za su ta boye sai ce wallahu yaqdi والذين تدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير sannan wallahu ya ƙudu bil haƙƙi ku ji tsoron Allah saboda shi Allah yana hukunci ne da gaskiya daga wannan ma'ajin tsoro ne wallazina yad'una min dunihi wadanda suke tabauta sun bar Allah la yaqbuluna bi shay'in ba sa hukunta komi inna Allah huwa samiul basir Allah shine mai ji Allah shine mai gani sannan kuma Allah mai hukunci ne da gaskiya qadirun ala an yajzi Allah shi ke iya sakayya idan kayi mai kyau ya baka mai kyau wa bis sayyi'ati sayyi'a idan kayi mara kyau ya baka mara kyau ya ce inna Allah huwa samiul basir Allah shine mai ji Allah shine mai gani in ka dubi tafsirin al-Imam Tabari wato shine al-Imam Tabari yake kamar Allah yana gaya wa mutanen Makka wa ya kamata ku ji tsoron sa shine Allah Allah wanda ya san abin da aka koyi da wanda aka bayyana wal awsal wal aliha waɗannan gumaka da kuke bauta التي يعبدها يعبدها هؤلاء المشركون بالله من قومك waɗannan kafirai da suke bautan gumaka daga cikin jama'arka la ya ƙazo na bishayin ba sa iya hukunta komai li'anna la ta'lamu shay'an saboda gumaka ba san komai ba wala taqdiru ala shay'in kuma za su iya aikata komai ba shine sai Allah madaukaki yace fa'budu allazi yaqdiru ala kulli shay' wa ya kamata ku bauta ma wanda ya kamata ku bauta masa shine wanda ke da iko akan dukkan komai wala yakfa alaihi shay'un babu abin da ke buya gare shi min a'malikum daga ayyukanku fa yajzi muhsinakum bil ihsani shine wanda zai saka ma wanda ya kyautata a bashi kyakkyawan sakamako wal musi'a bil isa'a wanda yayi mummuna a saka masa da mummuna la ma la yaqdiru ala shay'in wala ya'lamu shay'an amma idan kuka ce za ku bauta ma gumaka gumaka ba sa iya komi sannan ba sa sanin komai to mai Allah madaukake yace awalam yasiru fil ardi fa yanzuru kayfa kana aqibatu alladhina kanu min qablihim كانوا أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق إن شاء الله عبادة مثالي na kafirai da ya hallaka a zamanin da awalam yasiru fil ardi me hana su yi tafiya a cikin ƙasa wato idan kai tafiya a doron duniya zaka ga abubuwan ban mamaki fa yanzuru kaifa kana aqibatu alladhina kanu min qablihim za su ga yaya ƙarshen waɗanda suka kasance kafin zuwan mu na yau wani irin wani irin wato rayuwa suka yi a zamanin da idan kai yawo a duniya zaka ga abubuwan ban mamaki game da mutanen da Allah ya ce waɗancan mutanen da ɗin kanohum a shadda min sun fi na yanzu tsananin ƙarfi wa a fara ardi kuma sun fi rayuwa a doron ƙasa duk inda kake ganin daɗin rayuwa a yau bai kai na mutanen da ba wanda Allah da kansa ya faɗa A fara ardi sun fi tasiri ma wato ƙasa sun fi samun moriyar rayuwar duniya fiye da mu sai Allah ya ce amma duk da haka fa akadahum Allahu bi dhunubihim Allah ya kama su ta dalilin zunubin su wa ma kana lahum min Allah min waqin a lokacin da Allah ya tashi kama wadancan kafirai ba a samu wani mai tsare su game da Allah ba idan Allah ya tashi saukar da azaba babu wanda ya isa ya hana Allah babu shi sai Allah ya ce zalika bi annahum kana ta zalika bi annahum kana ta'ti rusuluhum bil bayyinati fa kafaru fa akhadhahum Allah فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب zalika bi annahum kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat Allah yake wadancan kafirai manzannin su sun tafi su da hujjoji bayyanannu fa kafaru duk da su suka kafurce fa akhadhahum Allah sai Allah ya kama su kaga sun yi laifi kafin Allah ya mutu su Allah ya kama su sai Allah ya ce innahu qawiyyun shi Allah nan mai ƙarfi ne shadidul iqabi mai tsananin ukuba kaga duk wannan Allah yana fassara maganar ta farko ta suratu ghafir inda yake cewa shadidul iqabi Allah mai tsananin ukuba ne wato idan Allah ya tashi kama kafirai babu wanda ya isa ya hana Allah hallaka su saboda tsananin karfin Allah kuma ba su ma da mai ceto wanda zai iya sa baki ya roƙi Allah bari Allah ya sassauka musu saboda haka abdullahi bin abbas akwai eh, abdullahi bin mas'ud akwai hadisinsa wanda ya inganta yana cewa inna allaha ta'ala shi allah madaukaki ja'ala duniya kullaha qalilan ita duniya gaba ɗayanta ma kaɗanci inda za a kwatanta ta da lahira duniya ba komai ba ce sai ya ce wa ma baƙiya min ha illal ƙalilu baya ga cewa duniyar kaɗan abin da ya rage ma duniyar ma kaɗan ne kaga duniyar kaɗan ce a kan lahira sannan kuma an riga an gama da ita an gama da ita babu abin da ya rage ma duniya face 'yan kwanaki kaɗan to sai ba da misali ya ce kafar bishori ba ko wa bakiya kadurhu kamar wato rafi ne kamar rafi ne wanda yana daga cikin misalan manzon Allah wato kamar Rabi ne asali wannan Rabi yana cike saboda haka mutane na shigowa su ɗebi ruwa dabbobi su zo su ɗiba to kaga yau da gobe ruwan na raguwa amfanin bakin rafin yana ƙarewa sai aka wayi gari ruwan ma ya ƙare babu abin da ya rage sai laka wannan misali ne na manzon Allah abdullahi bin mas'ud ya rawaito wannan hadisin yana sahihu jami'i sagir hadisi na 1737 sai abdullahi bin mas'ud ya ya yace wallazi la ilaha illa huwa na rantse muku da wanda rayuwa ke hannunsa ma azkuru ma gabara min ad-dunya ni bana ganin abin da ya rage ma duniya a yanzu yace illa tasagbi face kamar ruwa ne na kududdufi shuri ba safuhu wa baki ya kadur an riga an shanya ruwan ba abin da ya rage sai laka wannan hadisi yana sahih bukari yana babu azumin imami ala nas fi ma al munawi da yake sharhi kai a littafin faidul qadir a cikin na shafin 221 yace abinda manzon Allah yake gaya mana anna matsalar duniya misalin duniya ka masali haudin kabirin kamar a samu wani kududdufi ne mai girma a samu wani rami a tona rami idan aka tona rami muli a ma'an sai a cika shi da ruwa a samu wani wuri da za a tona rami sai a cika shi da ruwa wajen ila mauridan lil anami wal anami da aka tona rami kamar misali a ce an yi dem da aka yi dem sai aka yi hanyoyi guda biyu ga hanyar mutane ga hanyar dabbobi faja'alal hawbu yanqutu to tunda mutane na zuwa suna ɗiba dabbobi suna zuwa suna sha kaga ruwan da ya raguwa zai rika yi min kasar wadi saboda yawan mutane da suke zuwa suna ɗibansa hatta lam ya min idan yau da gobe ana amfani da wannan ruwan za a kai ranar da babu sauran wani abu a wannan tafkin illa wahlu kadirin face laka saboda ruwan ya kare fi asfalihi balat da sannan wannan lakan da ya rage a cikin wannan gulbin dabbobi sun yi fasari a ciki sun yi kashi a ciki wahabat fihi al'an'am dabbobi sun kusa sun kwanta sun sha kaga kenan ruwan ma da ya rage baya ga cewar kaɗan ne sannan kuma gurɓatacce ne an riga an shanye ruwa mai kyau wato wannan shine misalin da Allah ya ba ma dan adam kamar yadda manzon Allah yake cewa misalin duniya kenan an riga wato Allah da ya yi duniya sai ya yi ta kamar yadda aka ce an tona wannan kududdufi aka yi hanya matabbobi da kwari da tsuntsaye don in ka dubi duniyar nan kai ka sani ba mu kaɗai muke rayuwa a kanta ba akwai dabbobi akwai kwari akwai kuma duka ni'imar nan haka dai muke tare a kansu to haka Allah ya tsara duniya sai aka waye gari duk amfanin an gama da shi yanzu abin da ya rage laka ne kudu sai abdullahi bin masud ya ce na rantse da Allah babu abin da ya rage ma duniya face laka da kazanta idan ana maganan daɗin duniya ne an riga an sha tuntun manyan mutane da kafiran farko sun riga sun gama da shi abin da ya rage ma duniya babu abin da rage ma duniya face wannan misali da manzon Allah ya bayar ne sai al-Imam Nawawi yace fal aqilu la yatma'innu ila dunya saboda ka mutum idan mai hankali ne baya samun nutsuwa ga wannan duniya wala gatarru biha ba ta rudansa ba'da martaba lahu annaha za'ila mustahila bayan ya tabbata cewar ita duniyar nan ko mai dadewa sai ta gushe wa annahu qad maba ahsanuha alimar munawi ya ce kuma abinda mazan Allah ya gaya mana mafi daɗin duniya mafi daɗin rayuwar duniya lokacin ya riga ya wuce waɗanda suka ji daɗin duniya sun riga sun ji lokacin su ya wuce wa annaha wa in sa'adat mudda abinda ya rage ma duniyar gurɓatacce ne sannan kuma ko da ka ji daɗin gurbataccen falmautu la mahalaka yudriku sahibaha babu makawa mutuwa sai ta cin maka komai dadewa wato abin da ya rage ma duniyar wanda an ce shi kansa ma ba mai kima ba ne to karka manta kuma wannan abin da ya rage ma duniyar shi ma ba bar maka za a yi ba mutuwa za ta cin maka komai dadewa to wannan haka za ka gani a ayoyi daban-daban a cikin alkur'ani allah yake tabbatar mana ita duniya daɗinta ya riga ya wuce abin da ya rage kawai wahala ce misali a surat fatir aya ta 44 Allah ya yake awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatu alladhina min qablihim anan kuma Allah yake kanu ashadda minhum quwwa mutanen da sun fi na yanzu tsananin karfi sun fi na yanzu tsananin karfi yanzu kaga dan adam yakan ga kamar muna da nukiliya muna da kaza to ga abin da Allah ya ce na da sun fi na yanzu tsananin karfi saboda haka akwai technology da dama wanda Allah ya binne shi saboda duniya ta ma wurin jarabawa ne sai shi sa Allah ya ce wa ma kana Allah li yu'jizahu min shay'in fi samawati wa la fil ardi babu abin da zai gagari Allah a sammai babu abin da zai gagari Allah a ƙasa innahu kana aliman qadira lalle Allah ya kasance masani Allah mai iko ne to kaga wannan ayar ma Allah ya tabbatar mutanen da sun fi moran duniya a kan to sannan a wannan sura kuma har yanzu aya ta 82 wanda za mu iso gare shi kusa daga can sura sura tu nan ma za ka ga Allah ya sake magana irin wannan afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatu alladhina min qablihim kanu aksara hum kaga nan Allah ya ce mutanen da sun fi na yau yawa wa ashadda quwwa sun fi na yau karfi wa afaran fil ardi haka nan moran duniya sun fi moran duniya akan na yau sai yake fama agana an agna ma kanu abinda suka aikatan nan bai kasance yana wadatar da su da komi ba kaga ya nuna cewa duniya yanda Allah ya tsara ta mutanen da su suka more ta ba mutane yanzu ba abin da ya saura a yanzu babu abin da ya saura a yanzu face wato gurbatacci, duk abin da ya zamanto mai daɗi ne Allah maɗaukaki ya riga ya kawar da shi ka duba tafsirin da malamai suka yi ma waɗannan ayoyi kamar tafsirin ibnu kasir ibnu kasir ya ce kanatil umamul maghiya al'umomi da suka wuce wal qurunus salifa da karnoni da suka gabata ashadda minkum ayyuhal mab'uth ilaihim muhammadu ya ku da aka aiko muku annabi muhammad inji ibnu kathir ya ku waɗannan da aka aiko muku annabi sallallahu alaihi wasallam mutanen da dinnan ashadda minkum sun fi ku tsananin karfi wa aksara amwalan sun fi ku yawan dukiya wa auladan sun fi ku yawan yara wa ma utitum mi ishara ma utu ba a ba ku kashi ɗaya cikin goman abin da aka ba su ba ba a ba ku kashi ɗaya cikin goman ni'imar da aka ba su ba wa mukinu fi duniya Allah ya ba su daman sarrafa duniya tamkinan damar da Allah ya ba su lam tablugu ilahi ku damar ba ku same ta ba in ji ibn kasir wato kaga kenan hatta technology da mutanen da suka samu wallahi ya fi namu technology na mutanen da ya fi namu domin abin da Allah ya faɗa kenan duk inda aka ji Allah yana cewa a shadda yana nuna kenan ya fi tsanani a kan namu to kuma har yanzu wanda za ka gani misali turawa har yau mamaki suke kaje ka ba ma daɗewa ba fir'auna ka duba ginin da ya yi na pyramid da wani irin technology aka yi wannan gini wannan kaɗai ya zama abin mamaki ga dan adam wanda shi ke nuna maka isharar gaskiyar abin da Allah ya faɗa cikin alkur'ani wa umiru fiha ibn kasir yake ko mutanen da Allah ya ba su tsawon rai a amaran tiwalan rayuwar mai tsawo saboda ka zaga ga mutum ya shekara 200 bai zazzabi ba ana magana shekara dubu wanda zai shekara dubu a duniya kaga ƙananan cututtuka ma babu su saboda ka yasa hatta kwayar cuta sai daga baya Allah ya saukar da ita a doron kasa miyagun cututtuka babu sai al'adun muka sai da cewa ma'utitu mai ishara ma'utu ba a ba ku wato kashi da cikin goma abin da Allah ya ba su ba wasu tagalluha kuma sun mori duniyar aksara min istiglalikum fiye da yadda kuke moran duniya wa ma'a haza lamma ja'atum rusulun bilbayyana ce. lokacin da Allah ya aika musu manzanni wa farihu bima utu sai suna takama da technology da ilimin da Allah ya ba su akhadhahumullahu bi dhunubihim sai Allah ya kama su da su, sai Allah ya ce wa ma kana lahum min Allah min waqin ba a samu wani mai tsare su daga Allah ba wala halat amwaluhum dukiyar da suka tara ba ta amfane su ba wala auladuhum ƴaƴan da suka tara ba su amfane su ba bainahum wa bain ba'atillah wala dafa'u anhum mithqala zarra ba iya kare kawunan su ba gwargwadon kwayan zarra kaga ya nuna kenan idan Allah ya tashi halaka duniya kada da tunani akwai wani technology da zai da zai kare Allah babu shi idan Allah ya tashi hallaka duniya yakan batar da ilimin da kuma abin da ilimin ya samar shi kansa saboda ka sai a dauka a duniya bata dade ba yanzu ne za a fara komai الله ya kyauta karshen mu Allah ya karbi abin da muka faɗa daidai kuma Allah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب